بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين تبس ونن يا اشيكو kuma ga wata bushara da wani taimako daga wajen Allah. In kuka yi haƙuri a wajen yaƙin, kuka ji tsoron Allah, kuma taimako ya je wa maƙiyanku a wannan lokacin sun dulka ku. In haka ta faru, to Ubangijinku zai taimake ku da mala'iku dubu biyar, suna da alama a jikinsu da a jikin dawakinsu alama ta zahiri.